fi auhamil kawas na alkasimu ibnu aliyu hariri cikin manya-manyan littattafai na luga waɗanda suka yi hidima a kanta wajen tantance ta shi wannan littafi dama fanni ne daga cikin fannoni na luga wannan fannin kurakurai na kawas ake, ake warewa a cikin hudubobi cikin rubuce-rubuce cikin tafsirai cikin hadisai cikin wani abu wato kurakurai na larabci wanda ake tafiya a kansu har jiki ya saba da su cikinsu ne ake fitarwa a wannan a cikin littattafan da aka rubuta duka akan wannan fanni din kusan na hariri shine number one saboda hariri duk wanda ya karanta makamansa ya san matsayinsa a larabci kurakurai da suke cikin larabci wanda har jiki ya saba da su cikinsu ne aka tantance aka rere aka fito da manhajin da yake shine zababbe za mu tashi a shafi na ɗari da arba'in da kaliya ko a kan lamba ta ɗari da saba'in da wai yake cewa suna cewa ma a sanar lufsal farsi mamakin wato abun da ya kyautata wato sutura ta dokin nan ko ado da aka masa kenan isharati ila jafafiha fa yadumuna lama min lubsin wa sawabu kasra wato mana sai su sai su sai ma asana lubsal farsi sai su kallam din sai su mata rufu'a anan kuskuren yake yace wa sawabu abin da yake daidai kasruha ay kisra ay kisra a ce ma asana lipsal farsi ma a hasana lifsal farshi shine daidai mamaki abun da ya kyautata a don wannan doki din maimakon lupsa ko lapsa duk ba daidai bane lipsal farsi shine daidai kama yuqalu likiswatil baiti a ce lipsun lipsul baiti kenan wali sha'il haudaji ai wannan tan wannan adon da ake haudaji karaban inda yake kan raƙumi ana ce masa lipsun shi ma wa minhu qawlu humaidi ibn saurin to dama duk abin da suka faɗa duk abin da ya faɗa sai ya kawo dalili yake ga humaidu ibn saurin yadda ya faɗa falamma kashamna lafsa anhu masahnahu eh falamma kashafna lifsa anhu masahnahu bi atrafi taflin razana gailan mu washama yace falamma kashafna lifsa anhu lokacin da muka yaye sutura ta jikinsa masahnahu wato sai suka shafe shi nun ina na ta'anisi ne ai na mu'annas ne bi a trafi taflin da tafin hanaye masu laushi zanen gailar ba wanda ya sifanta wato gaba wacce aka mata ado kun fahimci nan sai na 166 kauli na da saba'in da kai da shida ko mala yake cewa wai ƙuno suna cewa mi'atun wa nifin ba haka muke cewa ba ɗari da ɗuriya mi'atun wa nifin ba shine ƙaunin da ya fi yawa ai ba mu san wani waban da wannan to ba daidai ne in ji malam hariri yake cewa bi iskanin ya'i nifin ɗin shine wabu an yi ƙala mi'atun wa nayifin me dalili bi tahdidiha wa huwa mushtaqun min qawlihim anafa yunifu ala shay'i idza ashrafa alayhi wato anafa haurawa kenan ya haura akan abu ko ya ɗaukaka a kansa faka annahu lamma zada alal mi'ati da ya kasance an samu ɗoriya akan ɗari sara sai ya kasance bi masabatin mushrifi alayha kamar wani abun da ya ɗoro akanta ne ɗaukaka akanta wa minhu qawlu sha'ir yace ga kaulin larabawa na dada halaltu bira halaltu bira ko halaltu bira biyatin rasuha ala kulli rabiyatin nayifu yace halaltu na sauka bira biyatin akan tudu rasuha tudun nan wato nayifun ya ɗaukaka ala kulli rabiyati akan dukkan tudu kaga bai ce nifun ba wato rasuha layyifun shine malu shaiɗi wa qad tulifa fi yi fi. to malamai su yi sabani layyifu kam tunda an ci ai nawa ne layyifu ɗin a larabci zakara abu zaidin annahu ma bainal agdaini ce duk abun da yake tsakanin ɗaya zuwa tara kenan tsakanin ɗaya zuwa tara shine nifun tsakanin ɗaya ko zuwa goma wa ƙala gairuhu huwa minal wahid ila salasa wani kuma yace a ɗaya zuwa uku ne na yihu fa ammal bidu to nan an gama akwai bid'u a shi ayyami ko bid'u ayyami kai za ce fa ammal bid'u fa aksaru ma yusta'malu fi ma baina salasi ila al'ashari bid'u kam duk inda aka san bid'u daga wato uku ne zuwa goma wa ila bal huwa dunan nisfil agdi ƙasa da rabin biyar kenan a ƙasa da biyar kenan wa usira alqawlu alawwalu ila nabi sallallahu alaihi wasallama fi tafsirihi qawluhu ta'ala yace an an samu dalili na wannan bayanin daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tafsirin da wannan ayan wa hum bada wa hum min badi qalbihim sayagribun fi bib'i isinina ko za kira sallah muna kan eh, albil uku ya ce fi hi aula sallallahu alaihi wasallam wasan hum min galibihim ghalibihim galibun fi bib'i sinina yace wa zalika anna na kanu yuhibbuna an tasarar rumu ala faris li'annahum alu kitabin a lokacin da faris da rum suka yaƙi su rum alu kitabin ne alu kitab to shi yasa ainihin musulmi suka fi so su yi galaba su mushirkai kuma na makka suna son ainihin farisa su yi galaba saboda masu bautar gumaka na irinsu eh, ya ce wa kanar mushiriku ne miluna ila ali faris li annahum alu ausani falama bashar allahu ta'ala al-muslimina bi anna ruma sayin lebuna fi bibi isinina surar musulman bi zalika da Allah ya bada labari cewa wato farisa ma za a galaba a kansu wato sai musulmi sai suke farin ciki hatta inna ababakrin rabiyallahu anhu ba badara ila mushirki quraishin sai sayyidina abubakar ya tafi cikin sauri zuwa ga mushrikan quraish fa ma na nazala alaihim fihi ya ba su labarin abin da aka saukar na alqur'ani kenan fa qala lahu ubay ibn kalaf sai ubay ibn kalaf ya ce masa khadirni ala zalika wato irin kamar saka kuɗi da ake na champion league din nan masu mai kullo masu mai kullo ba suna saka kuɗi ba in club din kai defeating dinawa to shine eh fa khadarahu ala kamsi qala'isa sai sayyidina abubakar ya saka ainihin wannan wannan guda biyar eh, wannan raƙuma biyar wa qaddara lahum muddata salasa sinina yace nan da shekara uku ne haka za ta faru sun ma'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam wasu alahu kamil bid'u ya tambaye shi me ake nuna da bid'u sinin din nan faƙala sai ce ma baina salasati ila al-ashirati sai ce masa tsakanin uku ne zuwa goma fa akbarahu bima khadara fi ubay na kharab sai ba shi labarin wato challenge eh ko a kenan ko ko ya sunan da Hausa competition kenan ko betis tsakanin sa eh ka san ke ba san kwallo ba san suna abun ba eh? fare yawa eh fare to na fi sanin wannan fare tsakanin sa da tsakanin sa da Abubakar da Ubaynu Kalab yace eh yace ya yace ma hamalaka ala tagribil mudati sai manzo sallallahu alaihi wasallam bai shi me ya kai ka ga har ka kusatar da wato mudda na faruwar na abu sai ce ce yace asikatu billahi wa rasuli yace yarda da Allah da manzo sai fa qala lahu biyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Abubakar ut ilaihim koma wajen su fazidhum fil khadari wasdad fil ajali ka ƙara musu ra'uma na fare ka ƙara musu kuma tsawon ajali fazadahum qalusaini sai ƙara ra'uma guda biyu suka zama bakwai wasdad minhum fil ajali sanataini sai ƙara shekara biyu suka zama biyar mun fahimci wannan fa asfara Allah ta'ala ar-rumu bi farisin sai kawai sai rumawa sai suka samu nasara kan farisawa kabla in ibail ajali sani gabanin ajali na biyu ya cika wato gabanin shekara biyar ta cika tasdiqan li takdir abi bakr radiyallahu anhu saboda nuna girma da gaskata sayyidina abubakar radiyallahu anhu eh. to wannan duka yana nuna mana bid'u kenan ta tana kasancewa bainar salasati ilal asharati ne kawai shine kauli raji